ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهر في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alai tare da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida ke rediyo da 'yan social media sauran iyaye mata irin mana gaiso musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya haɗa mu yau muna sha shidda ga watan ramadan ina an fara gangara yanzu ke eh sha shidda ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna 28 ga watan hudu miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2021 muna yi ma Allah godiya ta subhanahu wa ta'ala ya jagoranci a cikin wannan karatu ya fi yan uwa musulmi akwai bukatoci da yawa gare mu da wasunmu da masu aikowa dukkan baki da Allah ka biya ma kowa a alkhairi ya Allah akwai masu fama da matsaloli na rayuwa Allah ka yaye musu marasa lafiya Allah ka warkar da su don girman Allah don girman ƙura'ani Allah muna roƙonka don girmanka ka azu samu arzikin babu talauci a baya. ka ruwa mana asiri Allah ka samu suka da imani iyayen mana suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sanya haske a kabarin su Allah ka musu arzikin kwanci lafiya Allah ka ba su aljanna ya uwa musulmi jiya mun kwana sokun nisa'i aya biyar. yau kuma za mu tashi aya ta shidda a cikin wannan sura insha Allah malam filla ya amanu yuqatiluna ta'ala ya ce alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wa'anda suke masu imani ne suna yaƙi saboda Allah suna yaƙi cikin hanyar Allah suna yaƙi da addinin Allah ya ci gaba wallazi na kafaru su kuwa suka kafirta waɗanda aka kafirai ya ƙadu na fi sabi da suna yin aiki saboda ci gaban shaidan da jama'a ta da hanya ta sai Allah ta'ala ce faqatilu awliya ash-shaytan ku yaqi masoyan shaytan inna kayda shaytan kana da'ifa lalle kirsin shaytan ya kasance mai rauni ne idan muka dibo ga aya ya uwa musulmi sai muna magana akan cewa waɗanda adda imani suke tashi su yaki su ba da dukiyoyinsu su ba da rayukan don ci gaba addinin musulunci wanda da imanin dama shi ka ba da dukiya su da rayuwa ta don addinin Allah ya ci gaba su ku waɗanda aka kafirai suna ba da dukiyoyin da rayukan don addinin shaɗan ya ci gaba hanyar shaɗan ta rayu a raya bid'a a raya gargajiya a raya hanyar shaɗan Allah ya kafirai suke wannan idan kuka wa yan uwa musulmi za ga wani yana iya ba da kuɗi ne don addinin Allah ya ci gaba za a tasirin ƙur'ani ana neman taimako za a gyara masallaci ana neman taimako za a gyara islamiyya ana neman taimako yana ba dukiya ta ya ba da lokaci za a samu wannan aiki nasara shi ko wani yana iya tsarin kwallon gindi za a bata kwallon tsakanin cin kaza da cin kaza suna ya kashe kuɗi ko nawa za a kira 'yan kalta ko nawa yana ya kashewa ko nawa yana iya basuwa in za a haraka shedan to Allah ya ce wannan siffa kafirai ce su kafirai suna hubbasa don kahirci ci gaba don shedan ya ƙara samun jama'a amma yanka cin hanyar Allah ta za ga mutane ba su da yawa masu yi don Allah ba su da yawa to sai Allah ce ku mu'minai ku yaƙi waliyan shaitan masoyin shaitan idan har gane mutum harka shi harka shaitan ta ka yaƙe shi kaka ba shi dama ya shigo ka ya gayyace ka ko ya gayyace ɗiyanka ko ya gayyace ɗiyan uwanka ka yaƙe shi yanzu ku riba ƴan uwa musulmi ‘yan an ka tashi aure an ka ce walima za a yi muna son ana mana gidan ga da cewa malamai aure ku ce a ah, wallahi ya gaskiya mun dai kai inda dai yan kalta ne ana yan kalta a basu gida a basu komi amma an ka ce walima za a yi ba su ba su wani bi ba da gina ne a yi wa'azi amma yana ba su a yi kalta wannan ya ba da mota ce duk inda za ana a ce wurin yawo amma ya mutu za ana harkar Allah ya ba su saboda ta haraka shedan Allah ya ce a yaƙe ta kar samu gindin zama kuma mata ku yaƙi haraka bid'a bid'a ta aure bid'a ta haihuwa ku yaƙe ta hatta ta cikin cikinku, in kuma bai samu gindin zama cikinku, ku wallahi kun halaka saboda ka haraka aure in ta tashi duk abin da aka ce za a yi ce shin musulunci ya yadda a yi a tambayi malamai ana yi ko ba a yi ce ba a yi to shikenan kun bari duk wata haraka za su za a yi an kace harkar shedan harkar shedanta ku batta yanzu ga shedan ya shigo mu ya kawo ka harkar yahudu cikin cikin mu yariya in za ta aure ko ya islamiyya za ka tasa wasu wani yadi shashare ko wani lef shashare ana ganin jikinta ba sa hijabi sannan za a kawo gilar fir'auna a sa mata girar fir'auna ko ba ka za ta ce mata ba sannan za a yi mata kwalli yadda ko a zuwa ta yi ba a wanke ta ko la'asar ta yi ba a wanke ta ko magariba ta yi ba a wanke ta ko isha'i ta yi ba a wanke ta to don Eh? kaga shaidan ya kudo ta wannan bangare kai malami kai dibin ɗalibar islamiyya ya kuma zo da hijabi ta ranar auren ku shi shi sai ka tafi kuma shari-shari ana ganin jikinta daga can ta kawo wani ɗan gelta ya fa sama ga jirgin wani an sa mata tana kifce sai da kansa aka yi jaka kara da kansa aka yi jaka mayanka ko ita kan ta matso na gina ba daidai ba mata in tambaye ku tsakaninku da Allah idan an samu wannan gina ina an ka samu ta shi yasa shedan ba ragona duk yadda yake halaka ɗan adam musulmi ya sani sai hijima da abubuwan da kai kana ganin shawa gare su alhali ba su shawa komi ga kusan kuɗi da sababi suke wata kwalliya in za a yi sai an kashe mata dubu goma wata kwalliya dubu ashirin sun ce wata har dubu hamsin fuskar nan ɗaya za a gyara wa dubu hamsin za a kashe mata eh eh makeup kuma da an yi an gama kwana guda ta wuce to yi halin yasa ranar auren su ba su sa hijabi saboda mi ya kamata ku bayani saboda mi abba ya haka abu sai ba su mamaki kai da aka kai kawo lima ka daga ka to ka asi abu yawa da jami babu halaka ce ka to wata waliba da aka kai temu mu ne ya ce saboda aure ta hanci da kayan shirye-shirye da kasan biki na aka to sai su tuwa da kai hankali kuma an riga an tafi don allaka a koma amma wallahi wani bai sai ka ji kuma ka tashi tsaye mun ce wata walima ana jin nauyin mu ga waliman da yi da malam lafiya muku an kai an kai amarin su feto sun ka ketowa sai wasu in ba su feto a muna ta a shi abin da yasa suka yi delay kayan da sun kasa ba su ga gare su gare mu to da malaman su muke in mun haɗo ɗannan kayan magana za mu yi ba mu ba mu kyalewa da kyan sau an ka shi sun ka to cikin wannan hitar rayukan sun ɓaci jama'a gani ran mu ya ɓaci ka koya mutum addini ranar aure ya kuma bai hudu ba sani so da waɗannan kayan kayan yahudawa babu lokacin da ya kamata masa gode ma Allah irin ranar aurenta babu yin da ya kamata mace ta kama jikinta da kiyaye salloli irin ranar aurenta don mai saboda ba san mira ta iska gidan miji ba amma su daga ayin sa wasu irin kaya shari-shari mala ana ganin jikin mace ciki kuma ran da za a cewa auren kina godiya ga Allah Allah ya gudanar da ranar auren ko faɗa muku hakan na godiya ita wannan kwalle ki sai kiwa mijin ki cikin gida ki? haka da aka su ki sai cikin gida ki mai wannan kwalliyar amma da zan kewa yan biki sun gani an yaba shi an ce kai wani ta haɗu ai wannan kwalliyar ta dubu hamsin an yaba shi ke ta wuta nan ke ta gidan miji ke goge bayan sati biyu ke kuma kuma ba ta ba wallahi ku bar ki mu kama shi dan galuwa taimakon shi na an kuna yin haka wurin mai yahudawa kayan su mu musulmi muna namu kaya muna namu kaya ku to ku yi hanyar su ba amma saboda shi ya riga ya ƙarfin mu ya fi ƙarfin matan mu shi ya zakara da nasu abubuwan ta faruwa ubangiji Allah ya shigar da mu Allah ka azamu ga abin da shi shine Allah wata kokin sarki ce fa qatilu awliya ash-shaytan ku yaqi waliyan shaytan ku yaqi masoya shaytan Allah ta'ala ce inna kayda shaytani da ifa. lalle shi ɗan ya kasance mai rauni ne malamai suka ce ya an kusanta irin shirin matircin da Allah ka yi da kafirai da wanda shi ɗan kawar rominai to da ɗan mai rauni na Allah shi an mai ƙarfi. shi yasa ai ana ƙulla ma sharri kai to ai umarni da shi ɗan na Allah yana mai son su kai Allah yana mai son su kayan su bisa kansu kenan kai tunda Allah ka rawa maka to kai bada sau da kan makircin shi ɗan mai rauni da ya kuranta da makilcin irin wanda Allah ka shiga mu wanda ke makirci wa yamkuruna wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin Allah madaukakin sarki yace wa yamkuruna suna kulla makirci wa yamkurullah shi ko Allah yana kulla musu da na Allah na so ne karhi na Allah ya yi karhi shi na Allah mutum bai kucewa mutum halaka shi ne zuwa ai wanda aya ta ce inna kai da shaytan ka da ifa sai cikin soje su ko Allah wanda kuke zaki ya ce inna kai da kunna a azim inna kai da kunna azim Allah ta'ala ya ce lalle ma kesin kuma ta mai girma ne nan kuma an ce ma kinci shi da mai rauni ne Shi shine wasu malamai suka bayanin cewa mata suna da makin su kwarai da gaske kuma sai wanda Allah ya tsira suwa kuma ta sai ka tsaya eh haka ne wasu wasu Allah daga su da iya kullawa akwai masu kulla a koyi a duke zama a kulla makirci ko kayan ajima miji ya hau ya hasala an ce wani ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ai in ba karanta ta kai ta take da maza ka nemi wayar ta gani sai a kulla makirci sai ko ka yi ajima miji shi ko bai tsaya bincike na kwakwab ba sai ya hau ko ka yi ajima sai shi hukunci da ba haka yake saboda ka kada mutum yi umarni da wannan makirci akwai a ke zaman akwai wata kulla makirci mutum ya kori yaron gida ne ga yaron mai gida ya ɗauko yana mai aikin gida yana yi mai tumune yana yi wanki yana mai sauran ayyukan gida sai in su kulla su sai a kurai wallahi ku bari mu faɗa muku su bai da kyau Allah inda yana mai son su ne makin su kai ne da wallahi wasu ba su daɗewa duniya sun halaka da ke kulla su sai Allah ya bai su kanki saboda ka mata su tsoron Allah ka tsaya wurinka inda Allah ya ajiye kada ka yadda ka shiga cikin waɗanda suke makirai ne don shi makirci ko wata ɗaya ya dawo duka kame shi don Allah ya faɗi wala ya hiƙu al-makru illa bi ahli wala ya hiƙu al-makru illa bi ahli Allah ta'ala yanzuru wato almakar sai mummunan makirci bai sauka illa a harin sai ba su kai shi ramin mugunta mafi yawanci wanda ya gina shi ka fada shi na aka magana masu kulle-kulle mafi yawanci kulle kulle su da kansu ya koma ko kaga an ɗauki lokaci kama an san a wallah abin nan bai baiwa ke dawowa ya kai fada mu wanda ya yi shi shi yasa mai waka ya ce in za ka gina rayan mugunta ka gina dan gajeri don kai na za ka makai a cikin makai adab sadaka jama'a wa bayan Allah sharri da mummunan makin musulmi ba a kuma da shi ba a kan kai musulmi ko da aka cewa a cikin kazan makin na kwaye kuma wallahi mata ana samun makin su jewa cikin ku to yi tsoron Allah wadda ku bari kada kulla ma duk ke zama sharri kada kulla ma yaran gida sharri ki wa Allah ki tsaya matsayin ki inda Allah ya aje ki to Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة musulmi in ka musulunta sai a kamo ka yan uwanka su ba haka shi a ɗan mai ka gidanku a ba haka shi saboda ka musulunta wani yan haka kamo shi sai yi mai azaba mai tsanani saboda ya musulunta kuma yan uwa ne ke mai haka akwai wanda aka cima wanda aka habbar sahabi ne maƙeri ne yan haka kamo saboda ya musulunta ga maƙeri aka zuwa ana azashi ana gasar shi sai man jiki ne ya kashe ya kashe wutar akwai wata da aka kuma zannira mace ce ta musulunta aka kawo mata aka dinga aka dinga mata azaba har ya kai ana watsa mata kasa ga al'aurar saboda musulunci to sahabbai da suna ganin walakancin yayi musu yawa har suna cewa Allah ka ba mu damar marawa abin da aka yi mana Allah ka ba mu da mu sai mu yaƙi mu ma yadda aka yaƙan mu a cuto mu ma mu ɗauki matayi mu rama Allah ta ce ku dai fara ku yi hankali dai to shine Allah ka magana ana sai Allah ya ce alam tara ba gani ba ilal ladina zuwa ga waɗannan kila aka ce musu ku fu idea ku kame hannunku daga yaƙi ku kame ku bar yaƙi ta ku yaƙi ku ku yi hankali amma dai wa aqimu salata wa tsaya sallah ku ji ku ku rabi da yaƙi kakku ku magana ku bar magana yaƙi ku kyauta ma sallah ɗai da sun ka maka an ka yi hijira an ka dawo madina sai aka yi samun ka yaƙi Allah ta'ala ya ce ma ku ci ba alaihim al-qital yayin da aka wajibta yaƙi a kansu aka ce yanzu ku tashi kare kanku Allah ya ce idza fariqun minhum sai ga wasu bangare daga cikin ga wasu jama'a daga cikin mu'minai masu cewa Allah ka ba mu dama mu yaki to yanzu ga yaƙin ya taho idza fariqu min sai ga wasu mangaya daga cikin su yakhshawna na suna jin tsoron mutane suna jin tsoron ta zuwa yaƙi. ka kashi ya Allah kamar su jin tsoron Allah suna jin tsoron ta zuwa yaƙi kamar su jin tsoron Allah au ashadda khashiya kai sun ma haɗu tsoron mutane bisa ga Allah tsoron suka ji zuwa yaƙi ka a kashe su ya yi tsanani bisa tsohon su kawai Allah ko ga harkar su suka ce a wata masu yaƙi ba wa ƙalu suka ce rabbana ya ubangijinmu lima ka tabta ala lilqital Allah ni yasa ko ya kawo yaƙi kuma laula akhartana Allah inda ka ɗan jinkirta muna ila ajalin qarib zuwa ga wani ajali makusanci Allah ka ɗan ƙara shekaru yan kaɗan sai Allah ta'ala ya ce qul mata'ud dunya qalil manzo Allah gaya musu jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairun jin dadin lahira shine alheri ka mutu Allah ya baka aljanna ya yi ka zama duniya cikin kasar da walakanci amma limanin ta kaga jin tsoron Allah wanda ta jin tsoron Allah lahira ta hibe duniya Allah ya ce wala yuzlamuna fatila su bayi ba a zaluntar su ba a rage musu ko dan kwalfar da bino na aikinsu ba a rage musu fatilan ayyana da biyu ta cikin ayyana ya shi hidar da biyu kwanan da biyu yake ciki sana wata ƴan laihilai haka ko ita ba a zaluntar kai wurin Allah idan muka dibi wannan aya yan wa musulmi tana gwada mana cewa Allah yana da tsari farkon musulunci musulmi ba su da yawa ba su da makamai ba su da ainihi su ko suna sa awar za su yi yaƙi sai Allah ya fi a'a ku dai ku dai kama sallah dai ku sallah kawai da wannan aka ce kenan idan kana da maƙiyi wanda kullum na son ganin baya gare ka ba kai ƙarfi ne ba kullum yana son wani abu ya haɗa ka da shi ya halaka ta to ka zanka sa ya cikin kana sallah kana faɗa ma Allah Allah ka san wani ya fi ƙarfi na Allah Allah yana biya ka da mugun yadiya Allah sai mun kariya gare shi kira da abin ke zama sana shiga miki bokaye da miyagun malamai ke ku ba ki zuwa don ba ki saba ba ba ki saba kai kudin gidan bokaye ba amma ke ke samu labari sa'anan tana zuwa ta taya ku ke gobe to wallahi ka ci kwayan dare in dare ta shi kamar ku Allah kina sallah kina roƙo Allah Allah kai magani Allah kai min kariya Allah ya kare daga sharri masu sharri kai zai cikin kana addu'a don da sahabbai nan ai haƙayen suna suka ce Allah ya samu da yaki Allah ya ce a ku dai kama sallah dai kenan sallah tana maganin maki kenan duk wani yanka mai biyar ka da magoyin yadiya da barka ta cikin da kana kana roƙo Allah ya kare ka daga sharri kuma wallahi Allah yana kare bayinsa da yawa daga sharrin masu sharri akwai shirin na gida akwai shirin na daji akwai shirin waɗanda daban da ba har da ba ku sani ba to amma in kana sallah sai Allah ya watsi masu Allah ta yi kare ka daga shirin su in kana sallah sannan waga aya ta gwada cewa ya ce su tsaye sallah kuma su ba da zakka fa salata wa atuz zakka ku ku da sallah ku ba da zakka Allah madaukakin sarki sai bayanin halin munafukai lokacin da aka ce yakin ga yazin dole a yi shi sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ga wasu bangare na munafukai suna cewa Allah mi yasa ka wajen mana yaki Allah inda ka jinta wa ɗan lokaci kaɗan kenan kun juna halin munafukai kuma suka nema abu ɗaya an ce abu ya zan dole a yi shi kuma su dawo suna kuka akwai masu da cewa mijinta ni dai da Allah mai gida ya kamata auren gaza ke da Allah kashe ruri sun da na ji kaci aure za ka yi da Allah kashe ruri ka kama jikinka ya abin gade a huta ni dai ko hankali na kwanci ran da ya ce ya fito aure zai yi ran da kuma sai ga aiki ya tashi wahala ta tashi sai ga wasu ma ba san masu suna jinnu ba sai an ce za a mata aure sai an ce miji aure zai yi sai jinnu su tashi to ba a san mutum ya nemi abu kuma a to za a yi ne kuma sai ya kama kokawa abinda aka so ga mutum ya rufe Allah alherin abu kuma shi hankuri sannan bayan haka ba a san mutum tsoron mutane ke tsoron Allah domin malamai suka ce duk wanda tsoron Allah Allah zai sa komi tsoron shi in kana tsoron Allah duk komi sai ya tsoronka amma in ka bar da tsoron Allah kai sai komi ya baka tsoro har da ino fita baka tsoro tsoron Allah shi a gaba tsoron kowa amma su kai suna jin tsoron kan yin takobi ka a kashe su fiye da suke tsoron Allah to ubangiji Allah ya kare nan Allah maɗaukakin sarki ya ce a faɗa musu jin daɗin duniya ɗan kaɗan na duniya ko ka raɗe shekara ɗari sai ta yi ta ishe ka sun haka gabarta yadda ku riba wanda Allah ya ba duniya sai ce kullum zai tunaman kaji da ya yi sati ba sai naman kaji ya ishe shi sai da ya hawa nama rago da ya hawa nama rago sati ba sai ya ishe shi sai ya dawo me ya kaso naman shanu shi ba kwana biyar sai naman shanu ya ishe shi sai duniya ba abin da daɗi kuma yanzu ke masana sun ce idan mutum ya tsufa da yawa ko gawon ga bejin daɗi sosai kila shi ya sa wasu in suka tsufa ba a samu kunun suga ba a shan fara mai suga ba a shan kunu mai suga duk abin da an suga an bari sun sun bar jin daɗi ne kaga duniya ke nan amma kana ganin yaro shi ko hura an ka kama sai ka suga ko kunu an ka sa suga in bai jiya ba sai ya ƙara to balle an ka so gidan yaji wasu maciya yaji ya so su kuma har da yajin ma ba a jin daɗi ne to wallahi rayuwar duniya jama'a haka nan jin daɗin an kaɗan na bai da yawa ko da shekara ɗari ta yi ka mutu kuma shi ke na aure ka to shi yasa Allah ta'ala ya ce qul mata'ud duniya qalil ka ce jin daɗin duniya ɗan kaɗan na ƙwarai wal akhiratu khairul liman taqa lahira jin daɗin lahira shine mafi alheri ga mai tsoron Allah da ita lahira ya aka tahi ba ta tsufa ko kwana guda ba a karawa. kana nan matashinka babu tsohon rituwa ya isko ka ba ka taɓa ko ciwon kai bala a cikin rashin lahiya ba ka zuwa kai ba haya ko kai su tsari ba ka yi ba ka to miyau ce ga wani abin shan wa wallah ya suka zama babu shi kuma shekaru na za a yi ba a san iyaka ba abadan shi yasa aka san mutum ya gyara lahiya tun daga nan duniya nan na aka gyaran lahira nan duniya da zarar ka mutu shi ke ba ka gyara komai shi yasa aka samu sai ya kwantar da hankali inda duniya ka kar ka basa da yan uwanka kada ka basa da abokanka mijin kada Allah haɗa ka da shi lallaba ku gama lahiya haka yana aka so har mutum Allah ya gwada bai ya ƙara duniya lahiya ana yabonka amma in ka ɓata abubuwanka ka ce ba daidai ba wallahi an samu matsala muna kira ga iyaye mata su kwata da hankalinsu da duniya da kuma gani karatu wallahi walakanci da gaji duniya tana ma mutum walakanci da yanzu ga wani duniya ta samu amma bai lafiya wani ga duniya ta samu amma tsufa ya taho bai cin komi to Allah ka tausaya buna kuma Allah saboda al'adilci Allah bai rage bawa komi cikin abin da ya yi in ka yi alheri Allah bai rage maka in ka yi sharri Allah bai ƙara maka to Allah ba mu ikon gane gaba sai Allah ta'ala ya ce أينما تكونوا يدرككم الموت ولو kumul maut sai mutuwa ta riske ku inji Allah Allah ka tausaya mana Allah ta'ala yace walau kuntum fi burujin mushayyada ku da kuma cikin ginoni madaukaka sai mutuwa ta riske ku ta dauko ka jama'a mutum na cikin jirgin sama mutuwa ta isko ta dauko shi bale wanda a cikin gidan abin nan cikin gidan sama mutane na cikin jirgi Allah ya sa jirgin da ya faɗo su mutu wani jirgi na kawo tun da ya farko mutum ka mutu a ciki da wale wani a cikin gidan sama yanzu ku dibi hikima ta Allah maɗaukakin sarki in mutuwa ta iske mutum ga shugaban ƙasa yana cikin bila ga tsaro na sojoji masu bindigogi da yi da bamabamai da burkukumai tare da su har mala'ika mutuwa ya shigo ba sani ba ga security mai yawa har da na'urori masu ganin wanda a sahe amma za a ga hikima ta Allah sai mala'ika ya tura jama'a sai ya iska mutum ta a ɗauko shi duwan tsaron bai da umarni shi na Allah ka magana ya ce wallahi aina ma ka kono yudre kuma mawut duk inda kuke sai mutuwa ta isko Allah ta'ala ya ce walau kuntum fi burujin musayyada ko da kuwa cikin ginoni madaukaka ka san ka suke gidan sama ka kowa ta ko ka rufe ka jayo kowace ko ka rufe ka jayo kowace ko ka wallahi sai mala'ika ya shiga ya isko ka ko da aka riba sai a ce aiwa ne ya zamba aka an kai shi na wani wanda bai tauhidi sai sai a ya aka kai hajjar ta zama ba haka ke so wallahi mu ne roƙo an to ne yasa ba kai ta asibiti ba sai an kai ta asibiti sai ce wanda asibiti ba ta yi a ce babban asibiti mana bayan mala'ika ya riga ya gama lokaci ya riga ya ba a ƙara ai muna ganin wasu a bar asibiti a rungu a ce birnin kai daga san birnin kai ba kuma a mai da sakwato daga sabu sai a ce an kai mutum iba abin nan abin da kaduna kaduna sai a ce an mutu da mutum abuja daga abu sai a ce an mutu da mutum indiya ko a ce an yi masar da mutum sai a ga ta allah ka ɗauka rayuwa ta don lokacin ina yau jama'a wanda ya san yana mutuwa to me yasa ya kawo duniya haka ka raba zumuntakka ka to ka yi sharri gidan aure ka ƙulla wasu makirci kuma ka san mutuwa za ka yi wallahi yan uwa musulmi ku sani babu wani mutum guda wanda Allah ta kyalewa a duniya shi yasa wani mai waka yake cewa walau ka ta duniya ta dubu li wahidin la kana rasulullahi hayya wa baqiya da duniya tana dawoma ga wani mutum daya Allah ya bar wani mutum daya ya dawoma duniya da manzon Allah na duniya rayu har bai mutu ba mutuwa ba ta barin kowa jama'a ba ta barin yaro ba ta barin babba komi imanin ka sai musa ta ɗauke ka kuma komi rashin kirkin ka sai musa ta ɗauke ka kenan me ya kamata mutum ya yi gyara halayen shi babban abin da aka so shi ne alaƙa da mutane ta yi kyau alaƙa da uwaye ta yi kyau alaƙa da miji ta yi kyau alaƙa da ɗiyanka ta yi kyau don su yi maka addu'a bayan ka mutu babu abin da an maganin mutuwa illa gyara hali duk wanda an kowa yabon mummunan hali la ya halaka akwai wani hadisi da manzo Allah ya ce in mutum ya mutu Allah yana aiko mala'iku su jimi makwabta ka hodi game da shi abukan hulɗa ta yi biyu suka hudi game da shi ko namiji ko mace to shi yasa wani hadisi ya ce idan mutum ya mutu a hudi alheri ne shari ne kuma a ɓoye don mala'ikun suka tahowa suna ɗaukar ni mutane ka hodi game da shi an haɗin ka amma da wani bawan Allah duniya mun yi raki wani Allah ya gawarta mu ko wanda Allah ya gafarta mu zama take da kowa lahiya to wanga yawan mala'iku suna ɗauka sai su faɗa ma Allah ko ba da Allah bai sani ba Allah duk ya jiya idan mala'iku suka kai rahoto sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to ku mala'iku ku shaida kun ji ma kurnan ku abin da an faɗi game da wani ko wanci kuma da ku shaida wannan bawan na gama fami gaba gaba na yafi na bashi aljanna sai su ai eh, Allah ko su ƴan kurakure da yake nan ɓoye. Allah ce na san da su na ɓoye su yadda da ɓoye mai su ko lahira na yafi ne su gaba ɗaya ko wani mutum bai rasa dan wani ƴan wata matsala ko da ya kaɗan yana yi wa wani a same shi hali ne mai kyau na amma inda yake da matsala roba gare ka abu ne kowa bai ci amma da shi hali ne na ƙwai na zama yake da haya da kowa shi kuwa wani an jarabe shi zuciya gari bai da hankuri amma kuma zama yi da mutane lahiya lau to akwai wasu ƴan ƙananan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ka yayi ma bawa wanda ba a ji an haɗe su ba ya ku bayan Allah Allah ta'ala ya ce walau kuntum fi burujin mushayyada sai Allah ya bada misali ga halayen munafukan Allah Allah ya ce wa in tusibhum sayyi'atun hasanatun yaqulu hadhihi min indillahi idan kyakkyawa abu ya same su suka samu arziki suka samu ganima suka jadi sai su kai wannan abin daga Allah yake in suka samu arziki kasuwanci ya bude aka samu kuɗi ko aka je yaki aka samu ganima sai wannan daga wurin Allah yake Allah ya ce wa in tusibhum sayyi'a amma in mummuna abu ya same su rashin lahiya ya same su ko talauci ya kulu hazihi min inda ce daga wurin ta ya kai manzo Allah kai ka kawo da wanga ba in suka ji daɗi su ce daga Allah yake in suka ci bane su ce maza Allah lahin na kai kawo mana wanga jama'a ko wani mutum wanda ke kawo muku abu wanda ba Allah ba babu da kai wasu ma sana cewa kai ai wallahi wancan kamar ka a auren to gidan ga komi ya canza ƙashin ribar da ta ta to da mugu a cikin gida haka wasu ka hodi Kala akwai mai ka mugu a wurin ba Allah to saboda ka ba a son ka aza mugu abu ga wani in aka kawo alheri daga wurin Allah in shari ya tuma daga wurin Allah yake ko kuma in shari ya zo daga kai kai laihinka na kai kanka azama ka ka zama Allah shine Allah madaukakin sarki yace ya qulu hadhihi min inda indik ce ai wannan daga wurin ka yake ba talauci ya taho ba rashin lahiya ya taho sai su ya manzo Allah kai ka kawo na wanga Allah ta'ala yace qul ka gaya musu kullum min indillahi dukkanin su daga wai Allah suke da alheri da shari da wurin Allah suke sai Allah ta'ala ya ce fa mali ha'ula'il qawm wa me yasa wa'annan mutane ne la ya duna ya fahuna hadisa ba su ko kusa su fahimci magana da aka yi ba su ganewa malamai suka ce ana magana akan munafukai ne shi munafuki iya ji daɗi sai ce daga Allah ne amma iya ci bane sai laƙa mu wani sai ce wani ya kawo muna ai dole yin wani ba a yi haka kullum min indillahi su daga wurin Allah yake da daɗi da ciwo daga wurin Allah su da alheri sabi daga wurin Allah suka yi tuwa in kuma mutum ya zan bai gane haka to ya shiga cikin waɗanda Allah ya fi mali ha'ula alƙaumi me yasa wa'annan mutane la ya kadu na yasahu na hadisa ba su ko kusa su fahimci magana da aka musu ka san wani ido ya sun rufe cinikin da ya saba samu ya bar samu wasu kuma za ka ga irin abin da an ka saba yi in sallah ta kama yana ajiye mata dubu ɗari biyu sai kayan sallah to yanzu ya yi aure ko da an ka so da kyan samu dubu ɗari an sun musu da mungo a cikin gida ka san mata sun iya faɗin haka eh mata kuwa faɗin haka ba sa abin da Allah maɗaukin sarki shirya ba da alheri da shari'a dorin Allah ta fitowa Allah na mamakin hankalin mutane suke wa sai Allah ta'ala ya ce in ba gane ba ma a saba ka min hasanati ma asabaka min hasanatin fa min Allah cikin zaki ya ce ma a sabaka min hasanatin duk abin da ya sare ka da kyakkyawa ka samu kuɗi ga lahiya ga ɗiya masu albarka duk ka rizka min lahiya daga Allah su duk wani abin alfahari ka samu abin jin daɗi ya zo maka to ka ɗauka fa min lahiya daga Allah ne wa ma a sabaka min sayyi'at duk abin ya sare ka na mummuna abu kuma wani abu wanda ba ta su ya same ka ga talauci ga rashin lahiya ga rashin haihuwa to ka ɗauka famin suka daga kanka ne kai laifin kanka ne akwai abin da kai ka jawo kanka domin malamai suka ce ko sun ci da kai in za za ka ƙaisu da akwai abin da kawo Allah ba daidai ba ko ciwon kai ka yi akwai abin da kawo Allah ba daidai ba duk abin da gani wanda ya zama ba shi haka so ba to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka taɓa Allah saboda Allah maɗaukakin sarki ya yi magana ya ce ma a sabaka ko wa ma a sabaka min musibar ban ma ban ma ban ma ban ma ban ma aidiku ma asaba min musibatin ma asaba min musibatin Allah ta'ala ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ta dalilin abin da hannaye suka aikata laihin na kai akwai abin da kai ka dai suka kai ka suna. ko dan kasuwa ka ga kasuwanci ya fara ja baya akwai laihin da yawa Allah ko kike ga alaƙa da miji ta canza irin abin da yake yake baki da yanzu ya bar baki to akwai laihin da kiwa Allah su magabata aka ce in sun kawo Allah laihi ga dabbobin su ganewa dabbobin su ganewa ya to azama raƙumi kayan raƙumi ya ce a'a sai raƙumi ya kama waɗa to kuma ɗaya ka yi arwalla ya yi sallah ya kama raƙu Allah shi ya hemi ya sa akwai lahin da yawa Allah da ya yaka na kuma sai ya dawo sai azama raƙumi kayan lahiya lau to mu kuma yanzu in mutum ya yi abin da ba daidai ba sai Allah ya sai ka wani ɓangare sai Allah ya kama ka wani ɓangare ko su lahiya ya kama ka kai ta ciwo to Allah san ya wanke ma abin nan da kai na yan abubuwa suna hoto komai sai ya rike yan ba suka ga hannun mutane kowa ya rike ya kawo wa sai ka shiga damuwa to abin da aka so mutum ya koma istighfari ga Allah Allah abin da ne maka Allah ka yafe to hakan na aka so duk abin da kuma ba daidai ba ka ɗauka laifin kan kana kai haka liƙa ma kowa imanin kada Allah sai tsaya wani mutum bai kawo mutum ciwo jama'a wani mutum bai kawo mutum talauci wani mutum bai iya toya tare ma abinda Allah ya sa samu ba samu wallahi bai iya tarewa balle ka ce ai wani ta so ta ta tare mana duk abin da muka samu ta tare ta hana ya taho wallahi ba ta iya. Allah ya rubuto ma abubuwan wanda ya sai hana ta same shi jama'a wannan shi ya imani na kwarewa ka sani duk abin da ka samu shi a rabonka abin da ba samu kuma ba rabonka ba ne to shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce wa arsal naka linnati rasulan mun aikata zuwa ga mutane kana manzon allah ya kai ya kai ya rasulallah mun aiko kana manzon allah zuwa ga mutane wa kafa billahi shahidan kuma allah ya isa zama shaidu cewa kai manzon sa ne amma magana cewa wani mutum na iya kawo mutum ciwo ko talauci wallahi ba gaskiya ba ne ya ku iyaye mata ku dawo ma hankalinku da imanin ka ɗauka garan duk abin da Allah ya sa ka samu duk duniya babu wanda ya sai hana ka samu abin da yanzu ku dibi abin mamaki yan kudin gada aka ba suwa na corona sai a ga mutum ga cikin birni ya ta cikawa ya cikawa sai Allah bai sa ya samu ba sai ga can wani daga ƙauye sai ga an ce an jihohi miliyan guda da wani abu sai ce kai da Allah wani ce wallahi sai ka ji an jihohi dubu ɗari bakwai da hamsin sai ka ji an jihohi wani dubu ɗari biyar kai kai nan maka samu sai kai mamaki mi adalili baka samu ba ba rabonka bai koka ma ba rabonka na ba shi ga wancan da taɓa riƙe ko dubu hamsin na hina kai ne ba amma ga haka miliyan guda sun shigo shi sai ta murna to shi yasa dan adam ya dauki abin nan daga Allah ne kawai arziki na Allah wahala in ta ta kuma daga Allah ne ita ko a ne magani wurin Allah wato cikin sarki to ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka samu gama lafiya gaba sai Allah wato cikin sarki ya ce من يطع الرسول فقد أطاع الله ma azallahu alaihim hafiza yakfi Allah subhanahu wata'ala yace man yuti'ir rasul duk wanda yawa manzo Allah da'a to kada ba Allah ka yawa Allah da'a yau manzo Allah da'a yau Allah da'a Allah ta'ala yace wa man tawalla duk wanda ya juya baya ya kiwa manzo Allah da'a ga abinda manzo Allah yace ayi ka kiya to kawai an ce a kyale ka fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka mai tsaro a kansu ba kai manzan Allah ba Allah ya kai tsaron su ba ba ya suke maka ɗa'a ba kyale su ya ku bayan Allah yi ma Allah ɗa'a na cikin yarda da manzannin shi yi ma Allah ɗa'a na daga cikin kahe ganin girman maganar manzan Allah bisa ga maganar kowa da an ja miki hadisi aka ce manzan Allah ya sake su za tsaya magana ta daga ta ƙari to har shi a magana mai imani da an ce Allah ya ce ko manzon Allah ya fi shi ke na an gama da ko wanda haka so ko wanda haka manzannin maganganun manzon asu ta fi cikin zuciya sannan ka ji ka haifar manzon Allah fi kowa a duniya ka ji kana son manzon Allah cikin yi da kowa a duniya sannan imanin ka ya tsaya so dama ake samun wani a sai manzon Allah ya ce a wannan hadisi wallahi sai malamai ka ce sai malamai shi malami da kai da shi duba ba ku ba ko malami yake aiki da hadisi wallahi yana tun wani ban na ne su saboda haka iyaye sa ku sani yi ma Allah da'a ya tare yawan manzon Allah da'a idan manzon Allah ya ce ga abin da za a yi ki daure ko da ranki ya ɓaci a yi abin miji ya dama aya ko makwabciya ta jami aya ko abokin zama ta jami aya ko hadisi wallahi ka tsaya na shi a zama lafiya gare ka shi ne Allah maɗaukakin sarki ce man yasa yan rasula faƙar a Allah duk wanda yi manzon Allah ɗa'a haƙiƙa yawa Allah ɗa'a wa man tawalla duk wanda ya juya baya kuma daga yin manzon Allah ɗa'a fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba ma aiko ba ko aiko mai tsawo a kansu ba Allah ya ba ka kai ba wani ɗaukaki a su ba kai dai ayyukan kana manzon Allah ka faɗa musu abin da Allah ya ce kawai shikenan ka gama aiki ubangiji Allah ya kare mu da wasu Allah wata ɗaukakin sarki ya ce wa yaqulu la qa'ifatun فإذا برزوا من عندك ويقول طاعة فإذا برزوا من عندك ويقول طاعة فإذا برزوا من عندك لم يبقى منهم غير الذي والله ta'ala ya ce waya kullum munafukai suna cewa da'atun ya manzo Allah umarninka mune mai da'a gaba annabi suna wa'in cewa ya rasulullahi umarninka mune maka da'a gaba annabi in suka wa'ya kanan fa iza barazu min indika in suka fita wurinka suka daga da wurinka ku kalli wannan sifa ta munafukan Allah in suna gaba annabi sai suna manzo Allah da'a dari bisa amma su in sun fita wurin annabi sai suka koma can gefe bayyana da'ifatun minhum ghayra littaqul sai wasu jama'a daga cikin sai su canza magana wadda ba a ka hudi ba su juya magana su canza magana su juya ta gari take sai Allah ta'ala ya ce wallahu yaktu ma yi tu. Allah yana rubuta abin suna kwana suna hudi na canza magana Allah da canza magana manzon Allah sun kwana suna yin wannan matu da sharri suna juya maganganun Allah ya ce sun kwana suna yi Allah ya kwana yana rubutawa sai Allah ta'ala ya ce fa'ari da anhum ka kawo da kai daga wurin su ka kyale su ka tabbatun su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya ce zama wakili ga kowa duk wanda mai da kare wurin Allah Allah ya ce shi kenan kun ga aya tana gwada cewa daga cikin sifofin wannan hukkar Allah akwai gaban ka sai a faɗi magana mai daɗi gaba gare ka amma baya gare ka sai a juya magana aiki muna hukai kenan su ma cikin mutane a masu irin wannan gaba ga idan miji sai a ce ai kaza kaza kaza kaza sai miji ya daga sai a juya magana ba hakan take ba ai mai gida wallahi ina son ka zama da kai na karu na unhwana sai ya daga sai a ce hmm, wallahi ni zama da wani ban gane ba komi ba ka faɗi magana gaba ne bayan ya daga kuma ka canza wani kuma munafukan Allah ce sannan bayan haka nan shi munafuki shi kwana yana kulle-kulle kula duk wanda an munafuki kwana ya yake bai kwana ba yana kulle-kulle mugu abu to sai Allah ta'ala ya ce ka kauda kai ga gare su kenan in ka sa akwai wanda kai mamakin da kulle-kulle ka kula shi ka kuma kai ne kyale shi ta batu ne ma kitu ne a kashe shi wallahi amma abin za ka yi wata tawakkal Allah ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah Allah na mai da kayana gare ka Allah ka sani ƴan adawa sun azo min hanci Allah ka sani maƙiyana sun azo min hanci Allah ka yi maganin su sai ki dogara ga Allah madaukakin zai Allah shi miki maganin su amma ƴan kace ka tashi kifa arzu baka iyawa dan duk wanda kwana yana shirya ma shari kai baka sani ba to eh an bakar shi sai ya tuka maka amma in ka faɗa ba Allah sai Allah shi ma magani ne ya shirya ma tutsi ne Allah na mai jirisa kwallo kai ne ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce wa kafa billahi wakilan Allah ya isa ya zama wakili Allah ya isa ya zama maga ishi ga kowa duk wanda ya sa Allah wakili Allah ya ishe shi ya Allah ke ne wakilinmu Allah ya kare da shirin makiyaya ubangiji Allah ka shiga tsakaninmu da su ya Allah Allah duk mai kulla wani shari Allah ka san shi Allah ka kare mu da shi ya ubangi to addu'a da ya kamata mutum ya tayi kullun shine ya roki Allah tsaye daga sharri wanda a maki annabi kai ne ya roƙo Allah tsaye daga su wannan Allah yana ta addu'a Allah ya roki tsaye daga sharri wanda an makiri idanun suna kallo na zuciya tana kiyo na in ya ga alheri zuwa gare sai ya hana in ya bishari ta zuwa sai ƙara sun fitowa haka annabi kai ta addu'a da bishari ma'awa da amakin shi ubangiji Allah ya kayo bishari makiya waki daya kuma ina ganin ne ya kamata mu dakata saboda lokaci a kwarakwaran da muka cin karatunmu Allah ka yaye muna daidai mu kuma Allah ya ba mu da karantawa kuma ya samu gama lafiya ya samu cika da imani wa'annan bayanai da aka yi na halayen mu na hoto wa'anda ba su da kyau ya Allah ka nisan ta waɗannan halaye gare mu Allah kada ka jire mu da waɗannan halaye ya ubangiji ka gyara zukatan mu ka gyara halayen mu ya Allah ka samu cika da imani ka samu gama lafiya anan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh